من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau 27 ga watan Zulqa'da na wannan shekara ta mu ta hijiriya 1440 wanda ta yi daidai da 20 a talatin yau ko ga watan bakwai na shekarar miladiya 2019 to kafin mu shiga a karatun yau akwai yar faɗakarwa da nake son in yi game da kwanaki goma na watan zulhijja da za a shiga jibi muke sa rai ran juma'a ok a gata kenan gobe muna ganin cewa 28 jibi alhamis 29 ranar juma'a ne ɗaya ga wata na zulhijja zai kama duk waɗanda duk lokacin da iri waɗannan kwanaki masu muhimmanci suka gabato hakan ɗan faɗakar da 'yan uwa falalansu da darajansu da matsayinsu da kimansu, a wajen Allah subhanahu Ta'ala da muma. ma da farko dai Allah maɗaukakin sarki ya rantse da waɗannan kwanakin yace ce walfajiri ya rantse da alfijir mun san lokacin fitowan alfijir zuwa faɗo fitowan rana wannan lokacin shine alfijir Allah ya rantse da wannan lokacin lokaci ne mai albarka lokaci ne mai daraja mai kima wanda mala'iku da suka yi aikin dare suke zuwa su yi hangin over wa masu ɗaukan aikin rana a wannan lokacin suke haɗuwa duk su zo su haɗu su yi sallan asuba mala'ikun da suka yi aikin dare su halarci masallaci su ma wanda za su yi taking over su halarci masallaci duk a asuba suke haɗuwa da masu hangin over da masu taking over gaba ɗaya shi Allah ya ce wa Qur'an al inna Qur'an fajiri kana mashhudan Allah ya ce ya da ya yi bayani kan sallan dare ya ce a sallan safiya alfijir ya ce sallan alfijir lokaci ne mai abun halarta mala'iku suna halarta to dukkan mu muna sallah tare da mala'iku ne a lokacin alfijir Allah ya rantse da wannan lokaci yana da kima yana da daraja mu duba na filfilin wannan sallan kawai daga tani fajiri din nan da ake na sallan alfijir din na farilla su kansu nafilan su kawai khairun min ad-dunya wa ma fiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi duniyan nan da abin da ke cikin ta da abin da take dauke da shi ladan da kai zaka samu a rak'atan al-fajr ga sunan masu sauki wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi su kasance na na ashi kasance kasance ma bai karanta Fatiha ba dan saukin su to amma ladan su fa sun fi duniyan nan da abin da ke cikin ta to ina ga su sallan asuba na farillan gaba ɗaya to hai Allah ya ce wala yalin ashirin ya rantse da kwanaki goma wala yalin ashirin kwanaki goma kawai Allah ya faɗa bai istishikayin kwanaki goma na me ba to malamai a nan sai suka yi ta saɓani waɗansu ce goman ƙarshen ramadana ne waɗannan su ce a'a goman farkon watan zulhijja ne me ya kai malamai ga wannan saɓani saboda goman ƙarshe na ramadana ɗin sun yi kama da goman farko na zulhijja akwai kamancece ne matuƙa mu ɗauki goman ƙarshe na watan ramadana dama ana yin su a da azumi ne ana azumtansu duka goma ɗin a yi kiyamun laili da daddare a yi tahajjudi da darensu a karanta alkur'ani a cikinsu ana sauke ƙur'ani an kwaɗaita a sauke ƙur'ani a goma ƙarshe ana yawaita sadaka da alheri da ihsani na abinci na tufafi saboda sallah yana gabatowa ƙarshen goma za a yi sallah ƙaramar sallah Ya ka ga ana ihsani wa ‘yan uwa da dangi na jini da makwabta da wanda ake hulɗa da su da wanda ake tare da su ana yawan ba da abinci kuɗi duk wani abu saboda yin masarufi sannan kuma aka halarta a fidda zakkan fidda kai kwana biyu zuwa kwana ɗaya ga talla a fitar ya shiga hannun talaka dai wanda bai da shi domin ya yi sallan shi lami lafiya tare da abinci sannan a daren waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadana ɗin nan akwai daren da cikinsu ne ake samun daren lailatul qadari wanda babu dare a cikin dukkan dararen da Allah ya halitta daraja ya kai shi daraja shine ke a abun nan lailatul qadari sannan ana gama waɗannan kwanaki goma daidai washe gari za a yi sauri a yi wanka a kimsa a sa turare a sa sababbin kaya a fita gaba ɗaya gefen gari a je a samu wani mama keken fili a yi wa Allah raka'a biyu don gode masa shine sallan idi karama na gode wa Allah don ya ba da dama an yi watan ramabana lami lafiya ya azurta mu da halal na buɗe baki da halal na sahur da halal na tufafin da muka ɗinka halal na abincin da za mu dafa halal na abin da za mu yanka duk wannan raka'a biyun nuna godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa waɗansu suka ce kai waɗannan kwanakin da su ne fa Allah ya rantse waɗannan kuma suka ce a'a goman farko na watan zulhijja su ma ana azumtar su ɗin su ma ana azumtar su ɗin sai dai su sunna ne azumtar su wancan farilla ne idan mutum ba zai iya azumtar su bayan ya tabbatar ya yi azumin arka ga wanda bai je haji ba su ma ana raya dareren su watan zulhijja kwanaki goma na zulhijja ana sallolin dare a gana da allah sai dai shi ba masallaci ake zuwa inda ake a ramadana ba ana raya dararen su da azumi su ana yawaita karanta ƙur'ani in son samu ne a sauke shi sannan a cikin kwanakin ne ake tsayuwan arfa a cikin kwanakin ne ake jifan shekan a cikin kwanakin ne ake layya a cikin kwanakin ne ake tamattu'i ake tsawafi mai kirani yayi mai haji zalla yayi mai tamattu'i yayi a yi tafa da marwa a tsaya bayan makama ibrahim eh sannan su ma ana kyaututtuka ana ba da abinci ana alheri tufafi abinci saboda shi ma an ta babban sallah a cikin shi ne ake kwana muzdalifa a gangaro a zo a yi jifa a yi ɗawakul ifaba a yi aski duka a cikin kwanakin ne sannan su kuma kwanakin akwai wani wuni wanda a duk cikin kwanaki na yini da Allah halitta babu wanda ya kai wannan wunin yinin shine ranar arfa yinin arfa wancan daren lailatul qadari darare ba wanda ya fi shi wannan kuma a yini ba wanda ya fi yinin arfa inda Allah yake gafarta ma duk waɗanda suke wannan filin na arfa din Allah yake alfahari da bayinsa shi ma ana gamawa ana saukowa ana jifan nan ana gangarowa na alhaji zai wanka mutane gaba ɗaya za a gangara shi ma goman a samu ma fili a gefen gari a yi wanka a yi ado maza da mata da ƙananan yara gaba ɗaya a fita a yi wa Allah raka biyu shi ma don nuna godiya wa Allah subhanahu wata'ala shi ma a yi sauri a yi yanka a ba wa talaka nama can goman ƙarshe na ramadana abinci aka bashi zakatul fitr nan kuma naman nan ya za a bashi to kamanceceniya da suke tsakanin su ne ya sa malamai suka yi ta samun saɓani cewa ran kwana goma nan da Allah ya rantse da su waɗancan su ce na ramadana waɗannan su ce na zulhijja amma hadisai sun yanke hukunci domin masanin fassarar aya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka ya yanke hukunci magana mafi inganci kwanaki goma na zulhijja ne Allah ya rantse da su saboda haka daga duk wanda Allah ya hore masa na layya ko yana da niyan yi ko da ragon baya nan a ɗaure yana da kuɗin ragon a aljuhun shi to ba zai yanka farke ba daga ranar juma'a ba zai aske gashin mara ko gashin hammata ko ya yi gyaran fuska ko ya je ya yi aski ko ya yi saisaye duk abin da zai yayi shi tun yanzu zuwa ranar alhamis amma idan aka wayi gari ranar juma'a ta ce ranan ne goma ga wata ai ɗaya ga watan zulhijja to babu waɗannan wannan suna ta tabbatar domin alhaji da yake zaune a nan gida wanda yake mutumin da yake zaune a nan gida ya yi niya da alhajin da yake a can maka shi ma ya shiga ihrami an haramta masa yanka farce da aski da sauran abubuwa makamanta waɗannan ranakun suna da muhimmanci kar musulmi ya da ya yi sakaci irin waɗannan kwanaki masu alkhairi su rika wuce shi waɗansu Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu rashin lafiya waɗansu ya taƙaita rayuwansu ba su ga kwanakin ba wani kuma yana ganin kwanakin ga rashin lafiya da lalura a kwanci mayi wani asibiti wani addishan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwanka bayan ya taƙaita na waɗansu ya baka lafiya bayan ya haramta ma waɗansu lafiyan ya nuna maka kwanakin me yasa kai zaka haramta wa kanka samun ladan wani aka haramta ma lafiya sai Allah ya baka da ita ya haramta ma wani eh, rayuwan ma ya dauke ran sai kuma ya tsawaita rayuwanka to Allah bai haramta maka ba kai ka haramta wa kanka samun ladan to bai kamata musulmi ya rika sakaci a irin waɗannan kwanaki masu albarka wanda suke zuwa ba ana so shi ma a yawaita tuba sosai a ciki a roƙi Allah ya fiya ga waɗansu abubuwa da ake aikatawa aiwa Allah alkawari an bar su a koma ma Allah gadangadan gadan takan yi abin da za ka jamka na ƙarshe ne a rayuwanka waɗannan kwanakin mutum bai sani ba ta diri nafsin ma za ta gadan rai bai san abin da zai waye gari da shi gobe ba dama hadisi yace. in ka kai yamma kar ka sa tsammani cikin masu kai kana cikin masu kai safiya in kuma Allah ya kai ka safiya kada ka sa ranka cikin masu kai yamma haka ya dace musulmi ya rika rayuwa waɗannan falalan waɗannan kwanakin kenan da fatan Allah ubangi ya nuna mana su wanda yake nan bai je haji ba shi zai azumi na arfa amma alhaji da yake can shi zai yi azumin sauran kwanakin in ya ga dama amma har na ranar arfa shi alhaji ba zai yi ba shi alhaji ba zai yi ba kuma an bayyana mana ladan azumin ranar arfa ga wanda bai je haji ba shi ne Allah zai gafarta masa zunuban shekara biyu shekaran da ta wuce in fas da shekaran da za ka zo nan gaba shi kuma alhaji an haramta masa yin azumin da shi yana kan arfan an ce bai da sakamako sai aljanna kaga ai shi ya wuce kenan saboda shi haji ya je bai da sakamakon hajin da ya je yi sai aljanna shi kawai direct kai kuma da kai azumin ladan shekara biyu ne kaga an nuna maka kai iyakanka kawai ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka ya sanya mu cikin masu azumtan waɗannan kwanakin da bin dokokin waɗannan kwanakin mutum ya kiyaye zalunci ya kiyaye da wani ya kiyaye duk wani abin da Allah ya haramta a cikin waɗannan kwanakin Allah ya haramta mana a kowane lokaci amma waɗannan kwanakin in particular suna da daraja mutum ya kiyaye duk waɗansu abubuwa da basu dace ba wannan shine ɗan faɗakar wanda zan mana kenan da fatan Allah ubangiji mana muwafaka ya mana albarka amina rabbal alamin